أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ ولا درسونا للتعبير نعم fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata والنظر علي محمد الصديق المشاوي الله يجزاك العافية أيوة، لما من سبع من سندي تبارك من تيجي كشان شادي كسم فاين دبولو أيوة لما تاشي أفضل شادي نار سفين دبيار تعرف سبع من سندي لما نبي مسح نواني دشيوان التعامل على الطاعة معنا مشي كثير قوي من سوى ذلك أيها الأيوب عن التعامل irin ba'an nan suna na iri-iri shin sallah ne ko ko azumi ne na lafiya ko yin sadaka ne ko fitar da zakar dukiyarsa ne ko taimakon mabukata ne ko marayu duka wani aiki da ya akwai da'a da Allah a cikinsa ana so ita wuri da ya kasance mai taimaka wa mijinta da ganin ya yi wannan aiki Allah ta'ala Allah mai himar da kuka yana cewa wa ta'awunu ala birri wa taqwa wato ku yi taimakekeniya wajen aikin da'a da tsoron Allah sai ka ga aiki na kwarai ka taimaka a yi kuma ka ba da gudunmawar ka na lokaci da shawara da tunani ganin aikin kwarai ya tabbata to haka ake so hatta a magidanta tsakanin ma'aurata a samu wannan على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم النبي عليه الصلاة والسلام يلا شوى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى الله يجي كان wani mutum magidanci wanda zai tashi cikin dare yayi sallah wa aiqana mar'atahu kuma ya tashi matarsa ita ma ta aikin nan na mene na fila, wato ta kalla. fa in abar in ma ta tashi Na ba hafi fi wajhi halma lafazin ku kalla? annabi bai ce sabba sai ce nadaha ma'anar labaha shi ne idan yayyafa maka ruwa a fuskan da kanta shi kanta je ka ɗigo don rafara ma sannan rafara wa ake dan yayyafa ko kuma ka taɓa ruwan ba da hannunka sai ka ɗan shafa yadda zai za ka kowar barcin ya zama to cewa ka tashi ita ma ta yi aikin kai shi ne na tana da daddare an gane ko sannan annabi ya ce rahimallahu imra'atan haka Allah ya ji dan matar da ta tashi amal min al-layli fa ballat ta tashi sallah وأيقظت زوجها تفاش مجلسة لن يسلم شيما ma أبى إذن يكتاشي نضحت في a الماء إتما سيعرف سافروا أفتشي وبعد ما سمعت كل هذا سؤال الروح don wani ya fara mai ruwa da lalle ma samu matsala kenan daga nan sai yi daga nan abu zai yi a ce fara mai ci ruwa wani wanda yake bacci aka fara masa ruwa za ka samu lalle wannan wanda ya fara ruwa ya yi da gayya an bai haka ya yi da gayya ne kawai amma an zai zo ɗan shafa kusa da ɗan lema to wannan ba ba gayya ba ne, ana so ka tashi ne kawai dan sai wani aikin alkhairi a akwai wanda ba sai ka ba daga nan auren da yake kwarai da gaske saboda ba zai iya haƙuri ba yana cikin barci kila ma mafarki yake ya daɗi in an yi sa'a yana mafarki ruwan sama ne to shi kenan da ta ruwan da ya rika shi malam ya ce wa ƙara sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi alaihi salatu wa salam ya ce idan aikamar rajulu ahalahu min al fa sallaya idan magidanci ya tada iyalinsa a cikin dare su kai sallah aw salla ra'atayn jami'a ko kuma da shi da ita suka tashi suka yi raka'a biyu tare to kutiba fi dhakirina wa dhakirati za a rubuta su a cikin masu yawan ambatan Allah maza a rubuta ta ita ma a cikin masu yawan ambatan Allah mata da mijin da mata kuma Allah ya faɗi su dama ko a cikin suratul ahzab ko ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal shahidina ala nara aka ce suwa ne yake wal zakirina Allah katiran wal zakirati ya kai musu yace a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kawai da abin kuke kai da matan ka so samu wannan Allah ya qala usman an-nahdi usman an-nahdi yana cewa tabayfat aba huraira ala ko tabayyatu aba huraira na je ba kun gidan abu huraira an gane wannan ko kwana bakwai kwanan shi bakwai a gidan abu huraira yace da naje wannan gida naka fakana huwa mar'atuhu wa khadimuhu yata'aqabuna al-layla a thalathan يصلي هذا أن قال ثم يوتر هذا يصلي هذا ثم يوتر هذا أجر إيجا يسي تلقى أنا بقى إما أجلان أبو هريرة كيف من تنسوك da shi da matarsa da mai mutu hidima suna raba daren kashi uku ne an gane ko wannan ya salla a farkon dare sai irin da salla ya kada wancan shi ma ya kiyamun dare sannan ya salla ya kada wancan shi ma ya salla haka ake jin daren gidan gaba ɗaya ba da ci gaba ɗaya kowa na da ci sai an samu wanda yake kwanan zai ana raye dare wannan ya kare wannan wannan ya kare wata haka suke yi ya ce kwana na bakwai a gidan haka daga ciki malam yake cewa istiqalat amrata imra'atu habibul adami wata mata da yake cewa amra ta farka daga bacci matar habibul adami wa huwa na'imun al'adun shi yana bacci a ta ce ta farka ai qadat fi sahar sai ta farkar da shi ma'ana ta tashe shi wato dabda yawan alfili shi ne sa dare ya riga ya tsala ana dabda irin alfili ya masa fitowa din nan shi ne lokacin ma da ake yin sahur in za a yi azumi a yi shi ta ake cewa su sa qalat lahu sai ta ce masa qum ya rajul shi ya ce wannan mutum kaga da zahaban lai dare ya riga ya tafi wajen annahar har ma ga yini ya riga ya zo inda alfili ya fito ga yini ya riga ya wa baina yadayka tariqun ba'id kuma a gaban ka akwai tafiya mai nisa hanyar tana da nisa wa zadun qalil kuma guzurin kadan kadan ne wa qawafil salihin wato tawaga tawaga ta mutanen kirki al-sara da sun kama hanya sun tafi ma'ana waɗanda sun yi kiyamun lalle sun farkon dare mai goma ya samu mai raka a takwas mai raka a ashirin mai kaza kowa ya yi nuna nan gana da shi shi ne ma'ana ta ce wa qawafil salihin al-sara qabla na tun gabanin mu sun mana mika wa na hana kad baqina mu kadai muka rage a shi tashi da yadda ake kada mutum a azabar da shi kun gane ko kaga matan mu ne yanzu ne ita ma za ta jabar gone ko ta shafa ci wa qala rajulun yamdahu tama'uri ko ta auri ta'awuni zawjatihi ma'ahu wani mutum yana cewa yana yaba wa matarsa yadda take taimaka masa wajen aikin da'a ana taimakonsa a ta'atillah mafi fasta yawman ko kuma makai kasu yawan in ji shi shi mijin ya ce ban taɓa farkawa ba cikin dare da salatin fajiri don in yi sallar asubahi na ashita lokacin tsananin sanyi da huzuru ya ce wallahi illa wa zattu ra'ati ta'addat li al-ma abdafi lil wudu Ba ce na samu mata ta ta riga ta na zama ruwan dani sai yi alwala da shi har shi wannan taimakon miji ne ai ka tashi kana jin sanyi sai ka ga ruwan dani har an dafa maka zai yi sallah asuba kuma ka sani da asabar nan sanyin da fa sai a hankali yana da tsanani amma yake ban taɓa tashi ba da asuba a lokacin sallah lokacin sanyi a sai na samu mata ta ta sanar da mu ruwan ciwo ina fata ana da na ba flash a lokacin bane na yi gida dama yanzu na akwai flash ba za ta ga ruwan ba bayan ma akwai flash din akwai hita a cikin ɗaki ko ba ka bane ba sun ɗin yawanci akwai hita wannan sunna har ko za ta nemi ka san danna shi ba za ta yi kuma da wuta Allah ya zaki ku ce su ne ba su ga wuta ba bayan nan da ke duk irin wa'in abubuwan suna ne amma wallahi zai ka samu ba za ta yi ba wannan haka waƙe yi ne ku yi wannan zan taimaka masa ina fata ana fahimta taimaka masa kada ya zama cewa ya nemi wani abu da zai bukaci shi ya rasa musamman a lokacin sanyi ba wata hula shi ce ta sanyi yake kawo burin ta ba a ajiye ta amsa kai ruwa ta neman hulan sanyi shi har ya bakar bai samu sallah ba ko zafa an gane ko ne sanyi ko ma menene kaga wannan tana mu ruwa ya zamanto yana nan a ƙasa da zarar mijin ya zo sai ya samu ruwa ya alfara da shi muna fata Allah ta'ala ya shirya da mu Allah madaukakin sarki cewa bai yi jarawa sai tambayoyi عليكم السلام wannan ba dalili ba ne wa zai musu shi ne kawai dalili asali shi ne ta da yan akwai musu wani cewa shi da nagari da tana biliyon kayan wanda suka mana haka cewa biliyon take amma dama ko sun fi ma ko wasu ramu ita na fina a yi dama ba wani da babuci wanda ya yi ya kunda ne ba wato girma ne ake so ana kai kar ka bari ka wuce kamar ma na ita ma tare ita kamar wannan an fahimta wannan shi ne kawai na Ali bin Abi Talib wanda ya tashi ya hajjata ya tana dama yana abuwa na ya tana abuwa su ya da so in yi a kan yadda ya cika da ya yafa wannan ilmi eh, ne shi so ta alaƙa ta wannan magana da ya yafa wannan ke magana kawai ya ce da ko eh, ba dole ba ne to allun dai duk da zuwa wannan shi so kuma ba ta ga alimi muka kalla hadisi ai hadisi na danda suna da shi ne da su kaga har sun fara da shi haka na aida hadisi ne ya zo hadisi annabi ya zo shi da tsakiyar lokacin ya biyo bayan na da fatima na wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yi ne ba da wato fiye ko barewa wadda za su tafi a aiki a gida saboda tana wahala wadda aiki a cikin mutum da ita ke tsayoyi da ake tana yin daga al'adu zai hannun da ayyayi kanta da wanki ga jan ruwa a ga mata tana da wannan ƙoƙari a cikin gidajen su ranar da zama yana kanta dan neman annabi sallama ya ba bata sai ta ji labarin an kawo wani an fahimta annabi sallama ya ce ba zai ba ka ba zai sai da su ne ya ciyar da wato ƴaƴan musulmi musamman ya ahalus waɗanda suke ƙarƙashin kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama A gane ko saboda haka haka ta koma gida ba tare da ya ba ta wannan ba to da dare kuma shi ne annabi ya yi gidan nasu ya fi da sun kwanta da ya shigo tsakiyar su ya zauna aliyu na da talaka ya ce har sai da nabi sanyi auren annabi a jina. ba zan gaya muku wani abin da ya mu alheri a gare ku sama da wannan da hidiman da kuke nawa mai aiki yace ta rika yin tawbihi an da ko talatin da uku hamdala talatin da uku kamfara talatin da hudu an gane ko bayan kowace sallah har ma cewa shi arewa yace tun da na fara wannan don saka neman wani aiki na ta sanya ƙarfi da kuzari ita kanta na nafi haka ce ƙarfi da kuzari take ji tana wannan askar ta fahimta su almin da menene mahallin shafi kaga mata da miji ne kuma dukkanin su sahabban manzon Allah aka fahimta don ma suna cikin manya manya wannan tiyarsa ce wannan kuma wato ya zama kari a wurinta kuma sannan eh, yana daga cikin ulul azumi na musu rana yana daga cikin kuma babu masu domin da sun ce yawa amma duk da ta gabacin su zo so shi tana kula wata ibada ce da ake yi idan an samu dama kana da ƙarfi ka yi ta ko a farko ko kuma a ƙarshe ba wani yawan rage wa mutane himma ba kola sallar magariba da isha'i kai a cikin jami'i ta samu ya kiyamun ne kiyamun ne da shi amma ka san wani zai zo ta ado abin da na isha to ba ne na tashi a ce isha'in ka a jami'i kuma kuɗi gida ko da ta maka kuma tare da abin kai yayi ka daure kana yi kuma wata rana ka tsaka cikin dare amma farkon daren ba daren da ba in kana raka addini ma wani lokaci ka kuma kana wani kana yin takwas kana yin kaza gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore maka amma da yawan mu ga sulhi bacci ko kuma ta kan suna zaune suna hiran kiyamun laili yadda ibada da suka yi wannan na cewa ni raka'a uku nake yi wannan yana cewa biyar wannan yana shida wannan takwas ko wani wani saurayi yana gefe shi da ce komai ba aka ce to kai da ce komai ba ko ba ka tashi ne ce ina tashi ba to kai ka tashi ne kake ce tashi ke yi tsari ko man kwanta shi fitari ko ke ko man kwanta shi ba shi ma yana tashi su almuhim dai akwai harshe a cikin al'amari sai mutum ya bacci in ya samu sarari kuma ya tashi ne abin da Allah ya sauwa ke masa ana son abin ya dawoma ne kana yi an fahimta na taɓa ku kista ta na ko da kai ainihin da ɗin nan da mata haruna rashid da ta zo ta yi bohol daga jidda aka kai maka ana shayar da alhazai ruwa a lokacin aikin hajji daga aiki ne mai girman lada da ta rasu ya kai mafarki da ita aka tambaye ta halin da take ciki ta ce Allah ya naka rahama ya gafa mata aka ce masa to saboda wannan bohon da kika yi ne ta ce a wa ake maganan bohon ta ce saboda a biyu da nake yi kafin farka da ci kadai wannan a biyun Allah ya gafa mata su kaga ta saba ana yin a biyu ne shi Allah ya karba a cikin aikinsa duk sauran ayyukan kalle bohol ba mutum da wani alhaji za su yi. abu ne yawa ne amma duk da haka ma shi Allah ya karba kada ka raina aiki a kairi ko mun kankanta dan baka sani ba so ka duba daga jidda ne daga jidda ta jinyo shi aka jinyo ruwa so kaga aiki ne babba za ka ga kamar shi ne ma Allah zai dafa da maka amma ran ko baka sani ba wallahi kila ka kushi da kai ma wani ne ka murmushi ba kawai Allah sai zama da gidan gafara ka wurin Allah kila da biyu ka ba wani kila kusance kai ma wani da tsakaninka da Allah na wani abu kila wani shawara ka ba wani ila wani abu ake rabawa na alheri ka ce da kaje za ka samu duki ka gwada ba wallahi sai ka sha mamaci a gani to shi sa ita ce ittaqillaha wa iran taqiranna min al-ma'ruf shay'an ko da ji tsoron Allah tarai ne aikin alheri ko mun gantan sabta kai ne ce ko da ma ka zuwa ruwa abu sannan wanka ne ko abu baya ɗibo ka kaɗan zuwa mai wallahi wannan shi balle ka kalmi balle da tijo wanda yake so ya miƙe ka da shi ko kuma wannan da shi ko game kaza za ka da yawa abubuwa ne ba wanda ma ba za su faɗi ba kawai Allah ta ala ya taimake mu Allah shi ne da mu da ba yi kwalila yana da amfani sosai akwai kariya hakan da cikin tsarki ne za mu yamta ba ana ana rubuta maka lada ne da isi kari na ko haka fata a gane shekari ba zai zo kusa da kai saboda ka ki a rikai yana da amfani sosai wato idan mutum bai kwanciya da alwala akwai tendensin matsaloli duk za su iya kama shi ko asiri ne zai iya kama shi Allah kyauta ba kuma in dai ka hau ka da cikin gaba ku a yan kai bacci ba akwai yau na ba kana da tusa ka yi tusa ka ai annabi ya ce al'ayyanu ka da su kiyanin su ne makullin dubura yanzu idan mu abu ne yanzu nan inda nake zaune idan tusa ta zo mun zan iya muke ta ba tare da kun kalma tusa ta zo ba ko ban yi ba amma idan ka ci nike ba sai ka ta jirgi da kawai mutum ko da dubar ta bude idan idan ka yi kulli to dubar ta sai ta bude idan idan kana biyu kuma sai dubar ta sai kulli haka haka na safe ke so ran ko da ka tuci ka ka nan da alwalarka shi kenan shi ne da wannan mulkiya su kare su kare a bukatun da na kwanta lafiya shi kenan kana cikin barci wannan a yi haka da laifi ba a rubuta maka alƙalami ba nan fi ka aikata ba inda za ka barci ke mafarki ya yi kisan kai ba za su zirar aka ce ka kai yake mafarki ka sari da wata wanda ba ma kake waje ba zunubi ko da ka fita ka zanta a jike an zanta ba zunubi a gani to haka abubuwan su Allah ya shirya da akwai yin hadisi ma a kan ko da mutum ya yi da iyali bai wankan jaraba eh alwala sosai haka ne eh alwala kai daga cikin wannan tana da muhimmanci a yi ta sosai kasance cikin ta kodewar wurin eh eh shi irin wannan <laughs> dama fara na da kaho eh lallai ka da ba a zuwa to eh, eh, ka eh, amfani ana fata shi akan alwala ne kadai ko duk abin da amfani da amfani ah, eh kamar gidan gida gida kenan inda amana da biyu da bai da an Allah shi ya E eh za ta yi kira amma ce ya kai wannan za ta ce eh, an fahimta shi wasu kalmomi haka an gane tana ce mai oga ne ce mai oga ko ba ga wani dan hura mai kunne an fahimta kalmomi dai da suke

ba da yare ba annabi kuma sallallahu alaihi wasallam na na kan ce bai rasulullah ko da bi Allah amma da suke fushi da ma zai ce gawai sai da bada sunan shi ka gani to da ga amma annabi ba balle bai akwai killa da jannata lafiya ko da sai dan jin bai ka gani sai da kai ne ki wallahi ka tana ki maganin jin bai to ka gani da irin a idan kuma tana fushi da shi ne za ta rantsa da annabi Ibrahim ba na ta zuwa za ta suna soyayya ana good sai ta ce na rantse da ubangijin annabi muhammad amma idan fada take da annabi babu jituwa sai ta ce na rantse da ubangijin annabi ibrahim sai ta ce wallahi sunan ka kawai ke kawai ce mu ba na faɗi amma komai tana mai ta ce faɗin sunan shi gura alamar tana fushi da su eh, eh, ba wai shi annabi ne za ta fushi da shi, ita na cikin da bai kafin su mata sai a hankali eh, Allah shi ne ya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين